الحمد لله الذي نور القلوب بالإيمان وزكى النفوس بالإحسان وجعل سلامة الصدر من أجل نعمه على عباده أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالمحبة والألفة ونهى عن البغضاء والشحناء والفرقة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أزكى الناس قلبا وأطهرهم سريرا وأعظمهم عفوا وصفحا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم ما يتقرب به واعلموا أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه قلب سليم نقي السريرة طاهر الطوية لا يحمل غلا لمؤمن ولا يحقد على مسلم ولا يحسد على نعمة ولا يبيت على شحناء وإن سلامة الصدر ليست خلقا عابرا بل هي عبادة جليلة ومنحة ربانية بها تستقيم العلاقات وتأتلف القلوب وتصفو النفوس وتنال رفيع الدرجات عند رب الأرض والسماوات وما أحوج الأمة اليوم إلى قلوب متراحمة ونفوس متسامحة وأرواح تسمو فوق الأحقاد والضغائن امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أيها الإخوة الأحبة في الله سلامة الصدر خصلة عظيمة تشرح الصدر وتورث راحة القلب وتجمع الكلمة وتغلق أبواب الشيطان سلامة الصدر تفتح للعبد أبواب رضوان الرحمن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة ونفوسا مطمئنة وأخلاقا زكية إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها المسلمون العناية بسلامة وصفاء القلوب من أهم المهمات وأعظم الغايات ومتى سلمت واطمأنت هذه الصدور تبعتها الجوارح في السعادة والراحة وسلامة الصدر من من الحقد والحسد من أعظم خصال, خصال البر فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قيل, يا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد أيها المسلمون سلامة الصدر من أشرف الأخلاق ومن أكرم الخصال ومن أنبل الصفات وأجل العبادات القلبية قال ابن عطية رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يقول رحمه الله هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكن الجنة من الغل والحقد وذلك أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة انتهى كلامه رحمه الله قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تبين هذه الآية أن سلامة الصدر أمنية الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها يقول الإمام السعدي رحمه الله وصف الله من بعد الصحابة بالإيمان لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد و والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض انتهى كلامه رحمه الله وسلامة الصدر من كمال الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وأما سلامة الصدر فالمراد به عدم الحقد والغل والبغضاء وقال ابن القيم رحمه الله والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله انتهى كلامه رحمه الله معاشر الإخوة الأحبة في الله هناك أمور كثيرة هناك أمور كثيرة لمن أراد أن يتخلق بهذا الخلق العظيم هي كثيرة منها الدعاء والإكثار من سؤال الله تبارك وتعالى ثانيا حسن الظن بالآخرين ثالثا التماس الأعذار والتغاضي عن الزلات والهفوات رابعا من ومن أعظمها أن نتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وكيف تعامل مع أخلاقه وسلامة صدره مع من آذوه وشتموه وحاربوه فلم ينتقم لنفسه أبدا بل عفا وأصلح فكان صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا وأطيبهم قلبا وأصفاهم سريرا في يوم أحد شجوا رأسه وكسروا رباعيته ومع ذلك كله يمسح الدمع من على وجهه ويقول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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من انتهج نهجهم وسلك مسلكهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا muna godiya ga Allah tabaraka wata'ala ta'ala wanda ya haskaka zukata da imani ya tsarkake rayuka da kyautatawa ya sanya tsarkin zuciya yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da yake yi wa bawansa ko bayinsa ina godiya ga Allah tabaraka wata'ala ta'ala ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya ya yi umarni da soyayya da ƙauna da haɗin kai ya yi hani game da iyayya da hasada da rarrabuwa ina shaidawa jagoran ma'annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne shi ne mafi tsarkin zukata mafi tsarkin abin da ke ɓoye shi ne mafi girman wanda ya zamto mai afuwa mai yafiya mai kau da kai ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tattakinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwana masu daraja mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala tsoro na gaskiya mu kiyaye dokokin Allah mu sani cewa yana daga cikin manya-manyan abubuwan da bawa yake samun kusanci zuwa ga mahaliccinsa da shi wato tsabtar zuciya tsarkin zuciya zuciyar mutum ta zamto ba ta ɗauke da iyayya ga wani ɗan uwansa musulmi ba ta ɗauke da hasada game da wata ni'ima da Allah ya yi wa ɗan uwanshi wato zuciyar da ta tsarkaka ta kubuta daga duk wata ƙiyayya da wata gaba lallai tsarkin zuciya ba wai hali ba ne. ba wai ɗabi'a ba ce da za a yi magana kawai ta wuce yanzu a'a ibada ce mai girma baiwa ce da kyauta wacce Allah yake baiwa bayinsa da wannan ibadar ne da wannan hali ne alaƙoƙi tsakanin mutane suke miƙewa zukata suke fahimtar juna rayuka suke fahimtar wato 'yan uwansu da wannan hali ne da wannan ɗabi'a ta ƙarkin zuciya ake samun ɗaukakar darajoji a nan gidan duniya da ma gidan lahira wajen ubangijin duniyar da lahira saboda haka muna matuƙar buƙatuwa zuwa ga wannan ɗabi'a zuwa wannan hali muna buƙatar zukatan da za su rika ƙaunar juna zukatan da za su zamto masu yafiya ga juna zukatan da za su kau da kai game da ƙiyayya da hasada da ƙin juna da ƙyashi akan abin da bai taka kara ya karya ba komai girman shi a wannan gidan duniya saboda haka Allah ta'ala ya nuna mana cikin alƙur'ani cewa waɗanda za su shiga aljanna za a zare wannan lamari a cikin zuciyarsu ba magana ƙiyayya ba maganar wani kulli tsakaninsu da 'yan uwansu ya ku ‘yan uwana masu daraja lallai tsarkin zuciyan nan wato siffa ce mai girma wacce takan kawo mutum kwanciyar hankali a zuciyar shi tana gadarwa da zuciya nutsuwa tana hada kalmar mutane tana garkame kofar shedan ta hana shedan shigowa cikin waɗanda suke kulawa da wannan ɗabi'a da wannan hali tana kuma buɗewa bawa ƙofofin yardar mai rahama Allah nake roƙa mana ya azurta mu da zukata masu tsarki da zukata masu nutsuwa da zukata madaukaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana musulmi masu daraja ya zo cikin hadisi wanda Abdullahi dan Amr ibn al-As Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito yace an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanne mutane ne suka fi falala sai ya ce kullu mahmumil kalbi saduƙin lisan duk wani mutumin da ya zanto mahmumil qalb saduƙin lisan mai gaskiyar zance na jinkirta mahmumil lisan saboda su ma sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce saduqul lisan ne gaskiyar harshe mun san shi amma wane ne mahmumul qalbi wa kake nufi da mahmumul kalbi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce shine mai takawa mai kiyaye dokokin Allah mai tsarkakakkiyar zuciya zuciyar da babu zunubi a cikinta babu wato kokarin cutar da wani da ketare iyakar haƙƙin wani babu kuma kulli a cikin zuciyar babu hasada wannan shine mahmumu alqalb Allah ya hore mana ‘yan uwa, tsarkin zuciya yana daga cikin mafifitan halaye, yana daga cikin mafi girman siffofi, yana daga cikin manya-manyan ibadu na zuciya, wanda idan Allah ta'ala ya hore maka, hakika ya hore maka ni'ima mai girma, saboda haka ma ya yi baiwa ga ‘yan aljanna. cewa kafin masu shiga ba maganar barin wani abu a cikin zuciyarsu saboda haka sifa ce cikin siffofin 'yan aljanna al'imam ibn atiyya cikin malaman tafsiri yake cewa cikin al-muharrarul wajiz fi tafsiril kitab aziz yake cewa a wannan ayar Allah yana ba da labari ne cewa zai tsarkake zai tsabtace zukatan mazauna aljanna daga kulli da kiyayya yake saboda wanda yake da wani kulli a zuciyar shi ai yana azabtuwa ne ai duk wanda ya kasa ne yana da wani kulli da ɗan uwansa to kullum in ma bai fahimta ba cikin azaba yake ai yana azabtar da kanshi ne wanda ba shi da buƙatar wannan azabtar da kanshi shine yace wala azaba fil janna saboda ka babu azaba aljanna shi sa Allah sai ya cire musu wannan abin ya fitar da shi kafin a shigar da su gidan aljanna kaga kenan idan ka dora ma kanka iyayya da kyashi da hasada da wani azabtar da kanka za kai tai a gidan duniya Allah ki tsare mu kuma tsarkin zuciyar nan wato buri ne na mutanen kwarai magabata na kwarai na farko da waɗanda suka biye musu shi ta Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kun suna addu'a ga kawunansu da kuma waɗanda suka ɗan uwansu da suka gabace su akan imani yace wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya wato a cikin zuciyarmu kada ka sanya wani gilli wani kunshi kulli game da waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai rahama ne ko mai jin kai ne al-imamu saidi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa Allah ya siffanta waɗanda suka zo bayan sahabbai da imani da cewa sabaquna bil iman sun gabace mu da imani sun tsere mana suna gabanmu ya ce dalilun alal musharakati fil iman wannan dalili ne da yake nuna suna tarayya a imani wa annahum tabi'una lis-sahaba cewa su lallai mabiya ne ga sahabbai fi aqaidil iman a aqidu na imani wa usulihi da ginshikan imani yake wa hum ahlus sunnati wal jama'a يوصفوني أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم وأن دبا وند ون سبر ذات تبت أكنس تبت تجسيا سيسو ووصفهم بالإقرار بالذنوب كما يا سبا تاسد السن تبت رسوما سزني بيني والاستغفار منها كما سنة مغافرة دقى ذنبا ناسو واستغفار بعضهم لبعض kuma sashen su yana nema wa sashe gafara kuma suna ijtihadi suna kokari wajen gusar da kulli na zuciya da kiyayya da hasada game da ƴan uwansu muminai yace saboda addu'ar da suke yi wa ƴan uwan nasu muminai ai ta kunshi ta wannan al'amari da ya ambata kuma ta kunshi ƙaunar sashensu ga sashe cewa mutum ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kanshi kuma ya yi wa ɗan uwanshi siya game da abin da zai yi wa kanshi yana nan ko kuma a bayan idon shi yana raye ko kuma bayan mutuwar shi yace wannan ayar ta nuna cewa lallai wannan yana daga cikin jimloli na haƙoƙin muminai sashensu akan sashi kun ga wannan abin yana da matuƙar muhimmanci balma yana daga cikin cikai imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kanshi al-imam shaukani yake cewa tsarkin zuciya tsarkin kirji shine adamul hiqdi wal ghilli wal baghdha rashin wato kiyayya da kulli da hasada wannan shine salamatu sadr ibn al-qayyim yake cewa zuciya tsarkakakkiya alqalbu salim ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka da kulli da kiyayya da hasada da tsananin rowa da girman kai da san duniya da san shugabanci duk lokacin da mutum ya kubuta daga duk wani abin da zai nisantar da shi daga Allah kuma ya kubuta daga duk wata shubha da za ta wato warware labarin Allah ya kubuta daga duk wata sha'awa da za ta yi karo da umarnin Allah kuma ya kubuta daga duk wani nufi da zai rika fito na fito da abin da Allah yake nufi kuma ya kubuta daga duk wani abin da zai yanke mutane daga Allah hakika wannan shine alqalbu salim shine alqalbu as-salim Allah ya hore mana alqalbu salim ‘yan uwa lura da lokaci wannan tsarkin zuciyan yana da hanyoyi da mutum zai bi domin ya samar da shi domin ya same shi domin Allah ya hore masa tsarkin zuciya rashin hasada rashin kiyayya abu na farko shine addu'a da yawaita roƙon Allah addu'a da yawaita roƙon Allah Allah ya hore ma zuciya mai tsarki shi ta الله تعالى يفدى من ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونك بالإيمان سكن الدوين دا النبي صلى الله عليه وسلم هيكي إيه؟ رب تقبل توبتي يا أبنجدي ككرب توبانا واغسل حوبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسد لساني واسلل سخيمه قلبي ننكي سوء محل الشاهد waslul sahimata kalbi, ya Allah ka fitar da duk wani algus duk wata kiyayya duk wata hasada a cikin zuciyata shine manan waslul sahimata kalbi. kaga ka rika yawaita wannan addu'ar Allah zai taimake ka ka zamto mai tsarkin zuciya abu na biyu kyautata wa mutane zato wannan yana taimakawa mutum ya zamto mai tsarkin zuciya kada duk maganar da ka ji ko da abin da ka gani kawai sai ka fassara fassara mummuna idan dan uwanka ya faɗi wani abu ko yayi wani abu to kai iya kokari idan akwai yadda zaka kyautata mishi zato kyautata masa zatan shi sa aka rawaito daga al-Imam Shafi'i yake cewa kada kai zaciwa dan uwanka ko kada ka zaci wata kalma da ta fito daga bakin dan uwanka kada kai masa zato mummuna sai zato na alkhairi matukar za ka iya masa zaton alheri mukaddara ya furta wata kalma kashi casa'in cikin ɗari za a iya fassara ta mummuna sai kashi goma to kai kokari ka fassara ta a kashi 10 nan ka fassara mishi kyakkyawar fassara haka ake so abu na uku wato baiwa mutane hanzari da uzuri kada kai komai ka tsaya a madakata duk abin da mutane suka yi sai ka bi diddigi ka zanto ne kau da kai mu ma da Allah zai bi diddiginmu da ba ma duniyar da ba zai ban mu ba sau da aka ka zamto ne kau da kai akan wasu abubuwa ibn sirin yake cewa balaga ka an akhika shay'an idan wani abu ya zo gare ka game da ɗan uwanka yace faltamis lahu uzran wato ka nema mishi wani hanzari wani uzuri fa illam tajid idan ma baka samu uzurin ba ka ce la'alla lahu uzran la a'rifuhu tana iya yiwa yana da wani uzurin da ni ban san shi ba abu na gaba ka rika nazari cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya zamto mai tsarkin zuciya mai kau da kai cutar wadda aka masa ku dubi lokacin yakin uhudu sun da ke shi sun fasa mishi kai sun karya mishi haƙori amma duk da haka yana share jinin nan amma kuma da aka nemi ko aka ba shi dama a kansu me yake cewa Allahumma ghfir liƙauni fain fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa 'yan uwana ba su sani ba bari rufe da wasu maganganu guda biyu kada mu ce abin kawai theory ne zube ne kawai magana ce abubakar siddiq kun san tarihin shi kun san abin da ya faru da mista dan usasa dan uwar mahaifiyar shi ya tsoma baki maganar nana aisha ba ya ce ba zai sake ba shi taimako ba ya cire shi a sanwa amma da aka janyo hankalin shi saboda zuciyar mai tsarki ce aka ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ce bala daga nan ya koma ya ci gaba da taimaka mishi in kai ne ya za ka yi za ka ce kayan ke arzikin Kayan ke taimakon Kayan ke tallafawar ba ni ba shi har abada mun raba gari wannan ba hanya ba ce ta masu tsarkin zuciya wani bawan Allah ya zo ya zagi abdullahi dan abbas da ya zagi abdullahi dan abbas sai abdullahi ɗan abbas ya ce yanzu za ka zage ni akwai wasu fusuffofi ni guda uku a tattare da ni yace lallai ni wallahi zan zo kan wata aya a littafin Allah in fahimci ma'anarta zan ji a zuciyata ina fata ina kwaɗayi cewa duka mutane su san wannan fassarar da na sani yace abu na biyu nakan ji wani shugaba yayi adalci a can wata duniya amma sai in rika farin ciki da wannan adalcin da yayi duk da ba abin da zai mun yana nesa banda bukata wurin shi amma saboda ya kyautatawa waɗanda suke karkashin shi sai na ji daɗin yi farin ciki da wannan abin da ya aikata da kuma abin da ya samu wannan al'umma ya ce duk da ba ni da wata bukata a wajen shi al-mu'tasim kun san ya zane Al'imamu ahmad ibn hanbal amma lokacin da mu'tasim ya buɗe garin amuriya al-imamu ahmad yake cewa to ya yafewa al-mu'tasim ya yafe mai ka duba kulle shi yayi a kurkuku shugaba ne ya zane shi amma al-imam Ahmad yake ya yafe mishi wayanne irin zukata wayannan bayin Allah suke da shi ne hakika cewa sun bi ta farki na sunna da gaskiya ba maganar baki ba ibn al-qayyim yana fadin yadda ibn taymiya ibn makhluk ya zalunce shi ya cutar da shi da shi aka sa aka tsare shi amma da ya mutu ya yafe mai har aka zo ana mai albishir fa ibn makhluk ya mutu abokin gabanka ya mutu sai ke ce menene za ku zo kuna min albishir wani albishir ne wannan kuna min albishir da mutuwar wani daga ɗaya daga cikin musulmai ɗaya daga cikin musulmai ku rika min wai bishara dan ya mutu nan da nan ibn taymiya ya tashi ya tafi shi. ya je yi wa 'ya'yanki da iyalanki ta'aziyya kuma ya ce babanku da baya nan to ni ne a matsayin babanku yau ka duba gabar fada ake ba irin tamu ba ce, wannan abin da shugabanni suke na tsarawa ne na can ne ake kama kariya sosai wanda yake karanta tarihinsu yadda ake kashe mutane da malamai ba a yi a yanzu ma amma ka duba ya mai ya gallaza mai ya kore shi daga garin ya yi kaza da shi aka hada ulama usu amma ya rasu zuciyar saboda dama rigimar ba yana yi da shi bane yana so ne al'umma ta kubuta ta fahimci addinin Allah yake saboda haka ƴan uwa wallahi ina janyo hankali na da kawunan mu mi amfani da wannan daman wajen tsarkake zukatanmu maganar kiyayya ka zauna kana ta gaba da wani menene duniyan nan ne yaushe za a mutu jiya an mutu yau ma za a mutu wani kuna tare da shi ya mutu mai dukiyar ya gama tarawa zai ci ya mutu wani ya gama shirya malintar an samu ɗaukakar za a fara Allah ya ɗauki rayuwar shi wani ma talakan ne Allah ya ɗau rayuwar shi wani yana ganin zai fara shugabanci Allah ya ɗau rayuwar ba shiri to menene za ka yi azabtar da zuciyarka akan kiyayya da wani kai ko wani abu ne kake ganin yake kawo damuwa tsakaninka da ɗan uwanka ka kawar da wannan abin ku ci gaba da wata alaƙa da kake ganin ba za ta rika kawo damuwa tsakaninku a zuciyarku ba kana gasa kanka in duniya ce watsar da ta canza ma hanyar neman duniyar ka nemi wata hanya saboda ku ci gaba da zama lafiya in ya zamto tilas kuna wuri ɗaya ne Allah ta'ala nake roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya tsarkake mana zukatanmu Allah ya tsarkake mana zukatanmu Allah ya ba mu ikon yi domin sa Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zaunar da mu lafiya ka shirya mana shugabanninmu ka tsora mana su kan hanya madaidaiciya ya Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai duk abin da suke niyan yi na alkhairi ya Allah ka wanzar da su a kai abin da suke niyan yi ko suke aikatawa da zai cutar da mu a addininmu da duniyanmu ya Allah ka kame hannayensu ya Allah ka hana su zartarwa ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya duk mai nufin jihar nan da alkhairi ka taimake shi a ko ina yake duk mai nufin jihar nan da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrin sa ya Allah ka zaunar da jihar Filato lafiya Biranenmu da ƙauyukan mu ya Allah ka ƙara mana fahimtar juna a wannan jiha tamu da ma ƙasar nan baki ɗaya. ya Allah wannan kakar siyasa da ake ciki ya Allah ka fi mu sanin halin da muke ciki ya Allah mu masu zunubi ne gashi mun kawo karar kawunan mu gare ka mu masu zunubi ne ka ce mi ba mi ba ka ce kada mi mun aikata ya Allah kada ka kama mu da zunubin mu ya Allah ka zaba mana shugabanni na kwarai ya Allah ka zaba mana shugabanni na kwarai ya Allah ka zaba mana shugabanni na kwarai ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya gwargwadon hali ya Allah ‘yan kasuwanmu da suka kare ka maida musu sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka rika musu ya Allah ka sanya albarka a mudinmu ya Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka a kasuwanninmu ya Allah ka yi wa iyalanmu albarka ka lullube mu da albarka ka sanya mu cikin masu albarka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 right.